Fitowa Sura talatin da ɗaya. Bezalel da Aholiyab Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Duba, na zaɓi Bezalel ɗan Uri, ɗan Hur na kabilar Yahuda, na kuma cika shi da Ruhun Allah, fasaha, azanci da kuma sani cikin kowace irin sana'a, don yin zane zane na aikin zinariya. azurfa da tagulla, don yanka da shirya duwatsu, yin aikin katako da kuma yin kowane irin aikin sana'ar hannu, ban da haka, na zaɓi Aholiyaf ɗan Ahisamak na kabilar Dan don yă taimake shi, na kuma ba da fasaha ga dukan masu aikin sana'ar hannu. don yin duk abin da na umarce ka, Tentin Sujada, akwatin alkawari tare da murfin kafara a bisansa, da dukan kayan aiki na tentin, tebur da kayansa, wurin ajiye fitila na zinariya zalla da dukan kayansa, bagaden ƙona turare, bagaden hadaya ta ƙonawa da dukan kayansa, daro tare da mazauninsa, da kuma saƙaƙƙun riguna, tsarkakan riguna don Haruna firist da rigunan ’ya'yansa maza, sa'ad da suke hidima a matsayin firistoci, da man shafewa, da turare mai ƙanshi don wuri mai tsarki, za a yi su kamar yadda na umarce ka. Asabaci. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa. Ka faɗa wa Isra'ilawa, Dole ku kiyaye Asabbataina, wannan zai zama alama tsakanina da ku daga tsara zuwa tsara, saboda ku sani ni ne Ubangiji, wanda ya mai da ku masu tsarki, ku kiyaye Asabbaci, domin ya zama mai tsarki a gare ku, duk wanda ya ƙazantar da shi, za a kashe shi, duk wanda ya yi wani aiki a ranar, za a ware shi daga mutane, kwana shida za a yi aiki, amma a rana ta bakwai, Asabaci ne na hutu, mai tsarki ga Ubangiji, duk wanda ya yi wani aiki a asabaci za a kashe shi, Isra'ilawa za su kiyaye asabaci suna bikinsa daga tsara zuwa tsara a matsayin madawwamin alkawari. Zai zama alama tsakanina da Isra'ilawa har abada, gama cikin kwana shida Ubangiji ya yi sama da ƙasa, a rana ta bakwai kuma ya daina aiki ya kuma huta, sa'ad da Ubangiji ya gama yin wa Musa magana a kan Dutsen Sinai, sai ya ba shi alluna biyu na alkawari, allunan duwatsu rubutattu da yatsan Allah.